وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بطاعة والله عليم بما يعلم يعملون وشروه بثمن بأس دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba da bamu wannan kissa ta annabi Yusuf bayan an je an jefa shi a cikin rijiya sai Allah ya ce wa ja'at sayyara wato sai waɗannan fatakin suka iso da sun ka zo kuma wannan gurin fa'arsalu wari da hum sai sun ka aiki wato mai neman masu ruwa domin a duk inda sun ka tafi suna da wani mutum na musamman shi yake bincika malik ibn dagar wato sunan wannan mai neman masu ruwan kenan to da ya zo gurin wannan rijiya da aka jefa annabi yusuf fa'adila dalwahu wato sai ya sake gogarsa a cikin wannan rijiyar to da ya sake gogarsa a cikin rijiya sai annabi yusuf ya rungumi wannan gogar sai ya jawo shi to da ya janyo shi bayan yana ja yana jin nauyi amma ya yi kokari dai har ya fito da annabi yusuf daga cikin wannan rijiyar kawai daga fitowa sai ga ashe yaro ne ma a cikin wato wannan rijiya wato shi ya sa a wannan guga ta yi masa nauyi kala ya ce ya bishira ya ce albishirinku haza gulamun ai ga yaro nan a cikin wato rijiya wa asarruhu bida'a amma duk da haka wato sai an ka ɓoye shi da sauran kaya na kasuwa aka sa shi a cikin kayan kasuwa aka ɓoye baksin da rahimi ma'aduda sa'annan 'yan uwan nasa bayan an jabiyo shi a cikin rijiyar shi suka zo nan suka ce ai bawansu ne ya gudu bawansu ne ya gudu har ma suka yi masa yaren ibrananci suka ce ka yadda cewa kai bawanmu ne ka gudu saboda mu sayar da kai su tafi da kai domin idan ka ƙi wallahi in suka tafi suka bar ka za mu kashe ka suka yi masa yare da yaren ibrananci yaren da waɗancan mutane ba sa ji shi kenan sai ya shiru an ka sayar da shi akan bawa ne nasu ya gudu shi kenan kuma ainihin ma bi da rahimu ma'aduda wallahi da 'yan dirhamai wato dirhamai masu ɗan wato ɗan adadi ɗan kaɗan wato arhabban za su ka sayar da shi kai ko da ma mutanen za su ce a ba su shi bashi za su bayar saboda a raba su da yusuf wallahi shi ne allah ce wa sharahu bi samanin baksin kaji idan aka ce baksin na kasashen dirhami malam ma'aduda masu ɗan adadi su da yawa ma wa kanu fihi min az-zahidin Allah ce kuma sa'an nan sun kasance game da annabi Yusuf wato wai masu gudun duniya ne su saboda haka ne ma suka sayar da shi da ɗan dirhamai ɗan ƙalilan wato dai bi ma'ana masu dai son su rabu da annabi Yusuf ne ba wai gudun duniya suke yi ba Qala Muhammad ibn Ishaq Muhammad dan Ishaq ya ce lamma alkahu ikhwatuhu jalasu haulal bi'ir yawmahum zalik aka ce lokacin da suka jefa shi a cikin rijiyar sai yan uwan nan nasa suka zauna sun ka wuni a bakin rijiyar din wallahi ba wai daga jefa shi kawai suka juya suka tafi ba eh suka wuni wato a nan bakin rijiyar yanzu yanzuruna maza yasna'u wa ma yusna'u bihi wato suna jira su ga zai yi ko zai iya yin kokari ya fito sa'annan su kuma su yi tunanin abin da za su yi masa ya ce fasakallahu lahu sayyara fa nazalu qariban min bi'r wato sai Allah ya koyo masa waɗannan matafiya sai suka zo suka sauka kusa da wannan rijiyar sa'annan wa arsalu waridahum sa'annan sun ka aiki wato mai neman masu ruwa ya je gurin wannan rijiya ya duba ko da akwai ruwa wa huwa alladhi yatatallabu lahum alma wato shine wanda yake neman musu ruwa na musamman falamma jaa dhalika albi'r yayin da ya zo gurin wannan rijiyar adala bi dalwihi wato sai ya sake gogansa fiha a cikin wannan rijiyar daga sake goga a cikin wannan rijiya ya ce ta shabbasa yusufa alaihi salam fiha sai annabi yusuf alaihi salam wato ya rungumi rijiyar har ma ya fada a cikin ya rungumi wato har ya fada a cikin ba maimakon a jawo ruwa sai an ka jawo mutum ya ce fa akhrajahu wato sai ya fito da annabi yusuf wato a cikin wannan rijiyar wastar bihi nan ya yi bishara da shi wa qala ya bushra yace ya albishir na haza gulamun ga ya samu a cikin rijiya malam yace wa qawluhu wa sharahu wa asarruhu bida'a bida'a ay asarrahu alwariduna min min baqiyati sayyara wato su masu ainihin wato jawo ruwa a rijiya wato masu ban ruwa kenan na waɗannan mutanen sai suka ɓoye labarin yusuf ga sauran matafiya ɗin wakalu suka ce ishtarainahu wata anahu min ashabin ma suka ce mun saye shi ne sai muka ajiye shi a gurin ma'abuta ruwan nan makafatan an yi share ko fihi wai don suna jin tsoro kada sauran matafiya ɗin su yi tarayya da su a cikin maganar annabi yusuf idza alimu khabarahu wato idan suka sadda labarinsa cewa a cikin rijiya an ka samo shi ya ce qalahu ba'du ahlil ilm wasu ma'abuta ilimi haka suka faɗa wa qala akharun wasu ma malaman na daban suka ce qawluhu wa asarruhu bida'a ya'ani ikhwatu yusuf wa sha'anahu wato aka ce su 'yan uwan annabi yusuf ne wato sai suka ɓoye sha'aninsa wa katamu an a haƙun sa'annan sun ka ɓoye labarinsa ba su ma face ɗan uwansu ne ba wa katama yusufu sha'anahu shi kuma annabi yusuf ya ɓoye sha'aninsa makafata an ya tunahu saboda yana jin tsoron za su kashe shi wato ikwatuhu waɗannan 'yan uwan nasa saboda haka shi ma sai ya shiru bai ce komai ba yana ji yana gani ana kasuwarsa kuma sayansa za a yi kuma tafiya za a yi da shi amma bai ce komai ba ya shiru wa a wato sai ya zaɓi gara ma a sayar da shi ɗin saboda idan ya saura za su kashe shi kamar da imamu kurtubi ya gaya mana a tafsirinsa ya ce sun yi masa ibrananci irin yarensu saboda waɗancan ba sa jin ibrananci suka ce ka yadda mu sayar da kai a tafi da kai domin in kaki wallahi idan kaki in ka saura za mu kashe ka saboda haka annabi yusuf ya rasa bakin magana ya shiru yana ji yana gani an ka sayar da shi kuma an ka tafi da shi na'am sa'annan yake cewa fadakarahu ikhwatuhu liwaridil qaum wato sai yan uwan nasa sun ka ambace shi wato ga ga mai neman ruwa ga waɗancan mutanen fanada ashabahu sai ya kira wato abokan tafiyar nasa ya ce ya bushira haza gulam ya ce albishirinku ai ga yaro nan a yuba'u wato ana sayar da shi fa ba a ba'ahu ikhwatuhu sai ɗan uwan nasa su ne suka sayar da shi an gane ko kenan labarin farko da aka ce shi dai mai ban ruwa mai zuwa neman ruwa shi ne ya ɓoye shi saboda kada waɗancan mutanen nasa su samu labari domin kasa yi tarayya da shi akan maganar yusuf an gane ko wato maganar wannan maganar an share ta da dai aka fito da shi sai ga 'yan uwansa suka ce ai wannan bawanmu ne ya gudu shi kuma wancan ya ce a cikin rijiyar nan na janyo shi sai ya ce to suka ce to za ka saye shi za ka saye shi ya ce e nawa ne sai ya faɗa musu suka faɗa masa ɗan kuɗi kaɗan wallahi ne shi kuma ya kira mutanen sai ya ce musu to ga fa yaro nan ana sayarwa su kuma da suka zo suka kalli wannan yaro in ji imamu kurtubi yanda ya ambaci kyawun yusuf wallahi yana da ban mamaki imamu kurtubi ya ce annabi yusuf ya kai matuka a wajen kyau ya ce wallahi a cikin dare wato walkiya fiskarsa take yi kamar farin wata ya ce kuma idan yana magana sai ka ji wato wani abu mai walkiya na fita ta bakinsa ta haƙoransa annabi yusuf ga kyau ya ce ga manyan idanu ga farin fata irin wanda aka sirka shi da jaja din nan irin mai kyau din nan in ji imamu kurtubi kuma ga shi ɗan yaro matashi a lokacin da ainihi yake a cikin kyawun nasa sosai duk da haka waɗannan 'yan uwa ba su tausaya ba suka sayar da shi wa qawluhu wallahu alimun bima ya'malun Faɗin Allah da ya cewa Allah shine masani game da abin da suke aikatawa ai alimun bima yaf'aluhu ikhwatu yusuf ai Allah masani ne game da abin da ƴan uwan annabi yusuf wato suke aikata wannan ya ce wa sharahu sa'an ah, na'am wa mushtaruhu da kuma waɗannan ma da sun ka saye shi ya ce wa huwa qadirun ala taghyiri zalika alhali ko a lokacin shi annabi yusuf yana da iko ya jirkita wannan kasuwa da ake yi ya hana wannan kasuwan wadda dafihi yana iya tunkuɗe wannan kasuwan walakin lahu hikmatun amma kuma yana da wata hikima wa qadarun sabiqun da wata kaddara da ya gabata fataraka zalika liyamdiya ma qaddarahu wa qadahu saboda hakan nan sai ya bar haka din saboda su zartar da abinda suka kaddara shi sa'annan suka hukunta shi wato ya bar wannan al'amarin a ƙarƙashin hukuncin Allah ya bar ma Allah hukuncin komai da komai abinda Allah ya kaddara shi kenan Allahu akbar ya ce sai Allah malin ya kawo mana wata aya a cikin suratul a'raf aya ta hamsin da hudu ya ce ala saurara ku ji lahul khalqu halitta fa na Allah ne wal amru sa'annan umarnin ma nasa ne shi Allah shi ya halicci abubuwan halitta kuma shi yake ba da umarni tabarakallahu rabbul alamin wato alhairin Allah suna da yawan gaske albarkunsa ta yi yawan gaske rabbul alami na ubangijin talikai sai malam ya ce wa fi haza ta'aridun li rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ilamihi lahu bi annahu aza kawumi laka wato aka ce wannan wata magana ce abin da ya faru ga annabi yusuf dinnan wato wani abu ne an ka bijiro shi zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama li'ilamihi domin a sanar da shi kamar allah yana cewa bi anni alimun bi aza qaumika laka kamar haka allah yake cewa cewa lallai ne ina sane da irin cutar da kai da mutanenka suke yi wa ana in kari alaihim kuma ina da iko akan in in kare akan abin da suke yin nan wala sa'umli lahum amma dai zan dakata masu ma aj'alu laka al'aqiba sa'an nan zan sanya maka ƙarshen wato ƙarshen al'amarin kai ne zaka ci nasara yace wal hakama alaihim kama ja'altu li yusuf al hukma wal aqiba ala ikhwatihi sa'an nan malam ya ce hukunci kuma na a kansu kamar yadda na sanya ma annabi yusufa wato hukuncin wal'aqiba da kuma ƙarshen al'amarin ala ikhwatihi kan yan uwansa ai kun ga dai ƙarshen al'amarin su yan uwan annabi yusuf su ne za su wahala har su zo neman abinci su tashi daga ƙasa ƙasa su tashi daga iraki an gane ko su tashi suna su je har garin yusuf garin misira su je neman abinci an gani ko wannan ai wahalar ta isa wallahi wahalar ma ta ishe su ah, saboda haka karshen al'amarin wato annabi yusuf shine mai cin nasara kamar yadda allah ya ce mu manzon allah ƙarshen al'amarin kai za ka ci nasara sa'an nan wa kauluhu wa sharahu bi thamanin bakhasin da rahimi ma'aduda faɗin allah da ya ce sun ka sayar da shi wato da 'yan kuɗi baksin na kasashen kuɗi wallahi da rahimi ma'aduda 'yan dirhamai masu 'yan adadi ba yawa ya ce ya kulu ta'ala wa ba'ahu ikhwatuhu bi thamanin qalilin wallahi 'yan uwan nasa 'yan uwan annabi yusuf suka sayar da annabi yusuf wato da 'yan kuɗi kaɗan kalilan ya ce wal bahs huwa naqsu wato huwa naqs idan aka ce bakas wato annaqs wato abin da ya nakasa abin da bai da kima bai da wata daraja kama qala Allah ta'ala kaman da Allah ta'ala ya ce fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wato wanda ya imani da Allah wallahi baya jin tsoron wato raguwa a gare shi wala rahaka sa'annan baya jin tsoron wata hallaka in dai ya yarda da Allah ba ruwansa da wannan ai ita da anhu ikhwatuhu bi thamanin dunin qalilin wato ɗan uwan nasa sun yi musanyansa da ɗan kuɗi kalilan wato koma bayan kuɗi ɗan kalilan wa ma'a zalika kanu fihi min az-zahidin ay laysa lahum ragabatan fihi bal law su'iluhu law su'iluhu bila la kaji ko malam ya ce wa kanu fihi min zahidi na dinnan ba wai ko wato masu zuhudu bane a a ba wai saboda gudun duniya bane shi yasa suka sayar da shi da yan kuɗi kaɗan ba ba haka bane ai laisa lakum ragaba ragabatun fihi ba su da ma kwaɗayinsa so suke yi ya ɓace a tsakaninsu ballau su iluhu bila shay'in la ajabu kai da ma waɗancan mutane za su ce ku ba mu shi don Allah kawai mu tafi da shi da za su yadda ma su ba su ba da shi a tafi da shi ko da babu dala ya ce kala adadin min ulama inna damira fi qawlihi wa shara'u a'idun ala ikhwati yusuf malam ya ce wannan lamirin wannan magana wa shara'u a'idun yana komowa ne ala ikhwati yusuf bisa ga ikhwati yusuf a bisa ga yan uwan nan na annabi yusuf ya ce kala katada malam katada ya ce bal huwa aqidun ala sayyara ya ce yana komawa ne zuwa ga matafiya ɗin amma malam ya ce wal awwalu akwa wato cewa da aka yana komawa ne zuwa ga yan uwan annabi yusuf shine akwa shine zance mafi ƙarfi لأن قوله وكانوا فيه من من الزاهدين إنما أراد إخوته wato saboda wannan aya da ya ce wa fihi zahidina wato ana nufin yan uwan nasa ne laula'ika sayyara ba waɗancan matafiya ba ba da su ake nufi ba li'anna sayyarata ishtaruhu ishtaru bihi wa asarruhu bida'a aka ce su waɗannan yan kasuwar wato sun tsaye shi ne sa'annan suka hada a cikin kayan kasuwa suka ɓoye shi walau kanu fihi min zahidina lamashtarauhu da a ce wasu gudun duniya ne game da annabi yusuf ai da ba su saye shi ba malam ya ce fatarajjaha min haga annad damira fi wa in innama huwa li ikhwatihi saboda haka an karin jayar da bamirin akan yan uwan annabi yusufa game da washarauhu cewa yan uwan yusufa ne wakilan muradu bi kaulihi baksin aka ce kuma abinda ake nufi da washarauhu bi samanin baksin wannan kalma baksin aka ce alharam wato dukiya ta haram wakila aka ce azulm aka ce zalunci ne wa haga wa in kana kadhalika malam ce eh, wannan bayanin ko da shi ke haka ne lakin laisa huwa muradu huna amma ba shi ake nufi ba a nan idan aka ce baksin eh an san dai a dukiyar da an ka sai da annabi yusuf haramun ne ko ba haka ba an san dai zalunci ne amma dai ba wannan manufar ake nufi da wannan baksi ba a nan li'anna hadha ma'lumun ya'rifuhu kullu ahadin malam yace saboda wannan sanannen abu ne wanda kowa ma ya san shi anna manahu haramun ala kulli hali cewa kuɗin nan da aka sayar da annabi yusufa an ka karba haramun ne bisa ga kowane irin hali ala kulli bisa ga kowa kowa ma ya san haka na nabiyyun ibnu nabiyya na nabiyya ibn khalil a khalilin rahman saboda shi annabi yusuf annabi ne dan annabi dan annabi dan a khalilur rahman wato ibrahim ya ce fahuwal karim ibn karimi a ibn karimi ibn karim saboda annabi yusuf shine mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma wato jikan masu girma annabi yusuf alaihi salam wa innamal muradu huna bil bakhs an naqis abinda ake nufi da bakhs anan nakasa abinda ya nakasa ya ce wa zuyuf az kuma shine wato dukiya an wato kuɗi wanda suke lalatattu ma kun san akwai lalataccen kuɗi kamar da a can baya za mu ji labari yan uwan annabi yusuf suka tattara 'yan lalatattun kuɗi suka je gurin annabi yusuf suka ce dan allah ka yi haƙuri iyali sun ji yunwa ba shi ba mu da wani kuɗi sai wannan ɗan kuɗi lalatattu saboda haka mun zo ka kyautata mana ne ka yi mana sadaka saboda Allah zai sa yana kanta wa masu sadaka saboda haka idan aka ce haka shi shine lalataccen kuɗi Allah kare mu a auki lahuma koyo dukan su biyu magana ɗaya ce ai innahum ikhwatuhu wa kad ba'uhu wa ma'a bi an athmani aka ce yan uwansa ne fa amma duk da aka suka sayar da shi wato tare da dukiya wato kuɗin da ma an ka ba su lalataccen kuɗi ne wani haza kala da rahimi ma'aduda saboda haka Allah ya ce ‘yan dirhamai ‘yan dirhamai ‘yan kaɗan wa kala da haq fi kaulihi malar da haq malami ne mai fasarar alkur'ani ya ce wa kanu fi himinar zahidina wa zalika innahum lam ya'lamu nubuwatahu wa manzilatahu inda Allah ya ce saboda ba su san da annabcinsa bane sa'annan ba su san da matsayinsa ba ne a gurin Allah ba shi yasa suka wulakanta kasuwarsa wato aka sayar da shi da 'yan kuɗi kalilan wato su dai so dai suke su rabu da shi wallahi saboda ne saboda haka ne ma ba su da wasu kuɗaɗe masu yawa ba kada masu sayen su ce ayyai tsada saboda haka suka bari 'yan kuɗi kalilan shi kuma aka ba su suka karba suka sallama shi allahu akbar ashe wato su ne za su yi masa sanadi ya tafi inda allah ya riga ya kaddara sai ya je din ta ji ikon allah to malamin allah ya ce kuma من مثل لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل قد نعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين الله تبارك وتعالى يناتيوا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته sai shi wanda ya sayi annabi yusuf daga kasan misira ashe daga nan wannan gurin sai kasan misira aka kai annabi yusuf kasuwan bayi an ka je an ka sayar da shi to Allah ya sa wanda ya saye shi babban mutum ne a garin Misira wato shi ne wazirin Misira wato sai ya ce wa limra'atihi ya ce wa matarsa aka ce ita ce Zulaiha aka ce shi ma sunansa Qitfiyar ya ce masu mathwahu ki kyautata makoman wannan yaron asa an yanfa'ala saboda tsammanin zai amfane mu wata rana idan ya girma auna takhidha waladan kai ko ma ma mulke shi ɗa kawai tunda ba mu da haihuwa a tsakanin mu Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi Allah ce kamar haka ne muka baiwa annabi Yusuf matsayi a cikin ƙasa wato ta garin Misra walinu allimahu min ta'wilil ahadith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 الرحمن الرحيم